cikin shirin taskar VOA na wannan makon za ku ga yadda a nan Amurka aka gudanar da wani taro don tunawa da sauran 'yan matan Chibok ɗin da ba a kubutar ba. Sannan za ku ga yadda aka mika tubabbin tsaffin 'yan kungiyar Boko Haram da aka yaye daga cibiyar sauya hali da ke jihar Borno. Bayan nan kuma za ku ga yadda ɗaliban jami'ar Jos a jihar Plateau, Najeriya suka shirya wani biki don tunawa da kyawawan halayen Sardauna. Muna kuma tafa da wasu ƙarin rahotanni masu ƙayatarwa. Kada kuma ku manta kamar kullum za mu gabatar muku da shirin casu wato zangon shakatawar taskar VOA. Masu kallon mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu cikin shirin taskar VOA daga birnin Washington DC. Yau ma muna ɗauke da rahotanni masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma ƙayatarwa. Sunana Aisha Mu'azu tare da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ta yanzu sai a gyara zama don za mu buɗe taskar tamu. A nan Amurka, 'yar majalisar wakilan Amurka daga Florida, Federica Wilson, ta shirya wani taro don jan hankalin gwamnatocin ƙasashen duniya da su tuna da ragowar 'yan matan Chibok da har yanzu ba a kubutar ba. Ga rahoton da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya haɗa mana. An gudanar da wani taro na musamman a wani sanannen gidan ajiyar littattafai na Majalisar Dokokin Amurka domin mai da hankali kan sauran 'yan matan makarantar sakandare na garin Chibok su 112 da mayakan Boko Haram suka sace a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya a shekarar ta 2014. Taron wanda 'yan majalisar wakilan Amurka da ke wakilta jihar Florida, Frederica Wilson da wasu 'yan majalisa da kuma fitacce 'yan jarida Aisha Sise suka shirya ya gudana ne a ginin aji littattafai na majalisar dokokin amurka 'yar majalisa frederica wilson ta kara jadar kira kamar yadda ta saba na kada amince da sauran 'yan matan chibok Abin da muke yi a nan a yau shine tabbatar da sabuwar doka da za ta sa gwamnatinmu ta mayar da hankali sosai kan ƙudurin dokar da aka tabbatar tun da farko wadda ta buƙaci gwamnati ta samar da tallafi ga Najeriya don su yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. to Nigeria. A yayin wannan taron Aisha Sise wadda ta lashe lambar yabo ta musamman kan wani littafi da ta rubuta mai taken Beneath the Tamarind Tree wanda ya ba da labarin 'yan matan Chibok su 276 da yadda aka sace su da kuma irin wahalar da suka sha a hannun 'yan ta'addan Boko Haram ta fara da cewa. Na yi murna matuƙa da tattaunawa tare da ku da kuma masu kallon gidan talabijin na muryar Amurka a nan majalisar dokoki domin tattaunawa kan wannan littafi da na rubuta mai suna suna Beneath the Tamarind Tree, wanda labari ne akan yadda aka sace wasu 'yan Najeriya 'yan matan makarantar sakandare ta Chibok a shekarar 2014 da kuma ci gaba da mai da hankali da cewa har yanzu da sauran 'yan mata wajen 112 da basu dawo ba. Matashiya wadda ta kubuta daga hannun 'yan Boko Haram shekaru da suka gabata wadda a yanzu ke ci gaba da yin karatu a wata jami'a da ke jihar Pennsylvania ta yi jawabi na musamman inda ta ce To, na gode wa Allah mahalicci. Domin ba mutane da yawa ba ne ana ga kamar cewa an manta akan sauran Chibol da suna a Sambisa, but Aisha ta zo ta rubuta takarda akan sauran 'yan matan. Sakonta zuwa ga gwamnatin Najeriya kuwa shine. To, ni dai ina rokon shugaban kasar najeriya ya yi kokari na san yana kokari akan ya kawo sauran 'yan matan da suke zama a sambisa ba ina so su kara kokari su yi aiki domin iyayensu suna cikin damuwa da kuma mun da 'yan uwansu muna na har yanzu muna cikin damuwa ba mu san me yake tafiya da su a wannan jejin ba sai kuma kira na musamman akan muhimmanci ilmantar 'ya'ya mata suna neman ilimi ne kuma ni ban ga laifi akan neman ilimi ba 'yan matan chibok 112 har yanzu suna ga hannun 'yan boko haram jama'a ta taru a wannan wurin suna mika kira ga al'ummar duniya da su mance da wa'annan 'yan matan da ke har yanzu ga hannun 'yan boko haram abdulaziz Adil toro daga ma'ajinar littattafan 'yan majalisa da ke nan birnin washington dc